في وجهه والعفو فاعف عنا اللهم أنت عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da muka saba za mu ci gaba da karatu mu na alkur'ani mai tsarki muna cikin aya ta 255 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara jiya mun karanta kaɗan daga cikin falalun wannan aya cewa Allah maɗaukakin sarki yana gafarta ma wanda duk ya lazimci karanta ta bayan sallolin farilla da kuma yadda take zama kariya a al'umma a cikin gidajensu saboda haka da wata shi kira buɗe mai shafi shafi 137 yau insha Allah da mu shiga cikin wannan aya Allah madaukakin sarki na cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu Allah wannan kalima wato kenan alami ne na lafzul jalala wanda yake nuni a Allah madaukakin sarki da abara shi wato kenan Allah madaukakin sarki shine kadai wanda ya kaita da wannan suna Allahu la ilaha illahu. babu wani abin bauta da cancanta sai dai shi shi kadai ai ikbarun bi annahu mutafarridun bil ilahiyya li jami'il khalaiqi kaman wato kenan in an ce Allahu la ilaha illa huwa ana ba mu labari ne cewa Allah shine markadaici ga dukkan wato kenan abin da ya shafi ilahiyya wato ga dukkan halittu Allah shine abin bauta da cancanta na dukkan halittu wasu na fassara ila da abin bauta kuma allah maɗaukakin sarki shi kaɗai shi ne ya cancanci a yi masa bauta sau da duk wani abin da aka sifata shi da ila idan ba allah ba ne to bautar da ake masa ba ta cance shi ba alhayu allah shi ne rayayye wanda yake wato kenan rayuwarsa ba ta da farko sannan rayuwarsa kuma ba ta da ƙarshe alƙayyumu kuma shi ne wanda yake dawwamamme ai alhayyu fi nafsihi allazi la yamutu abadan Allah shi rayaye ne shi a kansa kuma mutuwa ba ta wato kenan zai ke masa har abada saboda ai mala'ikan mutuwa ma Allah madaukakin sarki shi ya halice shi alqayyim li ghairihi an ce alqayyum shine wato kenan mai tsayuwa ga waninsa shi ne kenan duk abin da ka sani za a ɗauki ɗawainiyarka to mai ɗaukan wannan ɗawainiyar shi ne ake kiransa alƙayyum alƙa'im ala kaza wane ya tsayu akan abu kaza wane ya tsayu akan abu kaza to kayyumu shi ne mai yawan tsayuwa akan abu kaza sau da ka duk abin da kaga ake yi ma wani sawa'un ɗan adam ne ko dabba ne ko kwaro ne ko tsuntsu ne ɗaukan ɗawainiyarsa da ake yi tsayuwa akan zaraki a cikin al'amura wato kenan shi Allah maɗaukakin sarki shi ne yake yin wannan da aka shi yasa wato kenan wannan sifa wato kenan ta zama tasa shi shi kadai wa kana umar yaqra'u al-qiyam sayyidina umar wani lokaci zai karanta wannan yake ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qiyam rayayi a wajen tsayuwa da haka fa jami'il mawjudat duk abin da ka gani a duniyan nan gaba ɗayansa da wanda ma baka gani ba da wanda ma ba na duniyan nan ba dukkan su muftakiratin ilaihi suna da tsananin bukata zuwa ga Allah madaukakin sarki ko ga ganiyan anha alhali Allah madaukakin sarki shi kuma ya wadatu ga barin wannan abubuwa da ya wadatu ga barin wannan walaki wa malaha biduni amrihi in ba umarnin Allah maɗaukakin sarki babu abin da zai tsayu ta da shi yasa ake sa alƙayyum in kaga wani mutum ko wata halitta ta kurɓi ruwa to Allah maɗaukakin sarki ne ya ba ta wannan ruwa ɗin haka kuma duk tsiron da kaga ya zuƙi ruwa a cikin jijiyarsa Allah maɗaukakin sarki ya hore wannan ruwa ɗin da wato kina ya amfani da shi duk lokacin da kaga mutum ya buƙaci kaza ya samu kaza ya kaza to Allah madaukakin sarki shine ya hore wannan da bai hore abun ba da ba samu ba kaga wannan ya daidai fadin sa dake cewa min ayatihi an takuma as-sama'u wal ardu bi amrihi daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki shine da sama da kasa suna tsayuwa ne da umarnin Allah in Allah ya ce su tsaya sai su tsaya dan da Allah madaukakin sarki ya ce su tashi sai su tashi aka rayuwar ka take in Allah madaukakin sarki ce ka rayu sai ka rayu ran da Allah madaukakin sarki ya ce mutuwa to zai ke maka shikenan daga ranar ka tashi aiki sannan fadin Allah da yake cewa la takuzuhu sinatun wala no babu gengedi ko bacci da yake kama Allah madaukakin sarki ai sa shine la ya atarihi naqsun wala gaflatun tawaya ko kuma rafkanuwa ba ta riskan Allah madaukakin sarki ai ma'ana la ta kuzo sinatun wala nau asina wasu suna fassara shi da bacci annau shi ma bacci wasu kuma na san fassara da cewa asina shine gengedi farkon bacci kenan annamu kuma bacci to kaga yanzu anan in ka zo fassara wannan kace gengedi baya kama shi ban na bacci sai ya zama kaman wato kenan a cikin ayan akwai tikrar akwai tikrar me yasa akwai tikrar saboda duk mutumin da bai yi gengedi ba ta ina zai yi bacci farkon bacci shine wato kenan gengedi to kwata kwata babu gengedin don haka me zai kawo bacci kaga babu sai dai idan za mu fassara da cewa la ta zuhu sinatun wala no gengedi ma ba ta kama shi ballanta na bacci to kaga sai ya dace a nan kenan wallahu ta'ala ala kuma gengedi da baccin na ana nufin wato kenan ko tawaya ko kuma wato kenan rafkonwa wala zuhulin ko kuma fitan hankali an kalki ga barin halittarsa bal shi Allah maɗaukakin sarki ka'imun tsayayye ne ala kulli nafsin akan kowace rabi ma kasabat da abin da ta tsururta shahidun ala kulli shay'in Allah mai shaida ne akan komai yana lura da komai la an anhu shay'un babu wani abin da zai buye masa wala yakfa alayhi khafiya babu abu mai buya da zai buye wa Allah maɗaukakin sarki wato kinan a cikin iliminsa ومن تمام القيومية annahu la ya tare shi sinatun wala nau daga cikin abin da yake nuna cikar kasantuwansa shine kayyum mai tsayuwa akan wato kenan al'amura wato shine a bacci gangade baya samun sa ballantana ma wato kenan bacci ya kame shi abada sai yace lata ku zuhu nan baya kama shi ai ba to la tagalubu sinatun wa hiya alwasan wan nu'as da gengade da bacci wato kenan ba sa iya kama Allah madaukakin sarki wala haza qala saboda haka yake cewa wala nau gengade baya samun sa ballantana bacci ballantana bacci me yasa li'annahu aqwa min as-sunnah an ce naumu yafi wato kenan gengade to gengade ma bai same shi ba wa fi sahihi عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات Annabi Sallallahu alaihi الله عليه وسلم يا سيئة تكمو da kalmomi guda hudu sai yake cewa inna allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam lalle Allah madaukakin sarki baya bacci in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai dace Allah yayi bacci ba yakfudul qisda wa yarfa'uhu Allah madaukakin sarki shine yake saukar da wato al'amura ya kuma daga shi duk abin da kaga ya fadi to Allah madaukakin sarki ya fadar da shi duk abin da kaga ya tsaga ya tashi Allah madaukakin sarki ya tuke da shi ya daga shi yarfa'u ilayhi amalun nahari qabla amalin layl aikin da mutane suka aikata da rana to kafin ma dare ya shiga an ɗaukaka shi zuwa gare shi wa amalin laili qabla amalin nahar aikin da mutane suka aika da daddare ko na alkhairi ko na sharri kafin gari ya waye an ɗauka kashi an kai shi hijabu hunnur awin na, wato abin da ya sha makance tsakaninmu da shi shine haske ko kuma wato kinan wuta lauka shafahu la tarakat sabahatu wajhi inda a ce wato kenan za a yaye hijabi da yake tsakaninmu da shi Allah madaukakin sarki da fuskar mutum da ya kalli wannan wato kinan za ta kone gaba daya mantaha ilaihi basar min talkihi babu wanda a cikin halittar Allah gallansa zai iya zuwa har ya ga Allah madaukakin sarki saboda me lati dirkul afsar kowai dirkul afsar, ganne ba sa riskan Allah madaukakin sarki amma shi Allah shi yake riskan ganne gaba daya wannan kenan anan wala Allah mai bincike zai iya ci karo da wani hadisi da yake nuna cewa annabi Musa alaihi salatu wasalam ya tambayi Allah maɗaukakin sarki ko kuma ake hadisi yadda ya zo ce kanin Musa alaihi salatu wasalam ya shukku yana shakkan cewa ko Allah hali ya namun rabu Allah yana bacci ko baya bacci shi kenan sai allah madaukakin sarki sai masa wahayi mala'ika sai zo masa da kwalabe guda biyu amma mala'ika bai nuna masa kwalabe biyu ba sai da suka kwana uku tare da annabi musa kwana uku na kuma suna tamma marasan ayyukan alkhairi bai bar shi ya sake ko na minti daya ba dan haka kenan automatically kwana uku nan bai yi bacci ko na minti daya ba yace fa arraqahu malaku thalathata ayyam wannan mala'ika ya sa annabi musa bai yi bacci ba har kwana uku sannan da zai tafi sai ce masa toga ga kwalaben nan guda biyu allah maɗaukakin sarki ya ce ka rike su da abin cikin su kada ka kuskura su fani saboda ka sai ya tsaya yana rike da su haka minti nawa bacci zai zo masa sai bacci ya zo sai ya rike sai bacci ya zo sai ya rike can da abin ya yi nisa kwalaban gaba ɗaya suka zube suka fashe sai allah maɗaukakin sarki ya saba masa misali da cewa inda ina yin bacci ko ina gengedi yadda kwalban nan ta subuce a hannunka ta fashe mai kake tsammani dangane da samai ba za su subuto ba tunda inna Allah sama wata yalar da an ta zula ko Allah shi yake rike da samai da kasan da kan su gushe to sai zama ya yi bacci ya yi abinan kaga saman za ta fado Eh, kursiyu ta fado kan al'arshi eh, ta fado kan kursiyu kursiyu ta fado kan sama ta bakwai sama ta bakwai ta ruso sama ta shida ita ma ta ruso ta biyar haka na hasu zo su rushi wannan kasan ita ma ta yi kasa tunda ai kasa da kasan ma akwai kasa abu ya dinga abin da kenan an samu abin da ake kira karabal alam ko karabal alam ya zo shi shine universal destruction duk universe gaba za ta lalace to sai ce basa kaga bana bacci inda zan yi bacci da haka za ta iya faruwa to amma malamai da suka tattauna sun suka ce wani hadisi akwai matsala magana cikinta ɗayan biyu in ma dai bata inganta ba ko kuma in ta inganta ba ma annabi musa ba saboda shakka da al'amarin allah kafirci ne bai kamata ce annabin allah manzonsa ɗaya daga cikin ulul azumi yana shakka akan abin da Allah ya gaya masa ba mun gane wannan yawa Allah maɗaukakin sarki daga cikin siffarsa shine shi alkayyum ne kuma la ta kuzu husinatun wala nan ko Musa alayhi salatu salam ya sani ko Musa yazo yana shakka da siffa da ya kamata ce siffar ubangiji ce to kaga shakka akan siffar ubangiji kafirci ne mutlaka in an jingida shi da annabi Musa kaga bai dace ba saboda ɗaya mai kodai ruwaya bata inganta ba ko kuma a'a wani ne daga cikin mutanen zamanin annabi musa haka ta faru da shi mai riwaya sai ce annabi musa wallahu ta'ala alam a karatu muna bincike kan wannan aya za mu iya cin karo da irin wannan wallahu ta'ala alam da kuma fi sama ma mafi ardi duk abin da yake cikin sammai abin da yake cikin ƙasa ya tabbata a gare shi ai ikbaru bi annal jami'a abiduhu wannan aya tana ba mu labari cewa duka kowa da komi kowa da komi wato mutane da wanda ba mutane ba kenan duka bayi ne na Allah maɗaukakin sarki wa fi mulki kuma suna karkashin mulkin Allah madaukakin sarki wa ta hata qahrihi kuma suna karkashin rinjayen sa wa sultanihi da kuma mulkin sa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki a cikin suratu maryam yake cewa in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abdan babu wani abu a cikin sammai babu wani abu a cikin kasai face ranar lahira zai zo gaban Allah yana bawa zai zo gaban Allah a matsayinsa na bawa babu wani abu babu wani halitta ko a sama ko a ƙasa ko mutum ko mala'ika ko aljani ko mawaye face zai zo gaban Allah maɗaukakin sarki na bawa a asahum wa'adda addahum kuma hakika ya kididdige su a sahu shine ya kiyaye su wa addahun kuma ya kididdige su ya san kirgen su daya biyu zuwa na ƙarshe addan asalin kididdiga wa kullum kulluhum yau mulki qiyamati fardan kuma kowa zai zo masa ranar tashi alkiyama shi shi kadai aka zan je tsaya a gaban ubangiji haka kai ma za ka je ka tsaya kai kai daya ku yi magana kai da shi kai ma haka za ki je ki tsaya a gaban ubangiji za ku yi magana ke da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa minkum min ahadi illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuma babu ɗaya daga cikin ku face zai magana da shi da Allah gaba da gaba babu tafinta wato kina a tsakani da aka shi da yake nuna cewa lahu ma fi samawati wa ma fil ard mallakan abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai wato kenan na Allah ne amma anan sai malamai suke magana cewa me yasa bai ce lahu man fi samawati wa man fil ard ba don man fi samawati mutane da aljanu da mala'iku ai kaga su ya kamata ce sun yi wato kenan rinjaye to ma ansar da suka bayar shine cewa ma duk da an kawo shi lilgairar akil tana nuni akan abin da baya da hankali kamar su bishiyoyi kamar su sauran tsire sun tsaye da dabbobi da sauran su wanda ba su abin amma an ce man fi samawati abin da yake da hankali nasa da kansa kamar mutum kamar aljan kamar mala'ika to shi in an ce ma fi ta abin da yake cikin sammai ai mutanen ma shiga ciki sannan in kai buga lissafin mutane yanzu misali an an ce abin da ba su da hankali a jikinsu ai kasa tana ciki ko ka irga misalin mutanen duniya da mala'ikunta da kuma irga adadin kasa ka irga adadin ciyayi da adadin kwari da adadin duk irin waɗannan abin da ba su da hankali na wani ne zai fi yawa sauraka an yi amfani da rinjayen adadi ne amma kuma wannan ba zai hana su mutane su shiga ciki ba ba zai hana kuma mala'iku su shiga ciki ba duk abin da yake cikin samai da kasai wato kidan na Allah madaukakin sarki ne to sai Allah madaukakin sarki ce man zalla zai indahu wane ne ya isa ya ceto a gurin sa ai ma'ana la ahada yashfa kamar wato kenan istifhami ne babu wanda ya isa ya ceto indahu a gurin Allah madaukakin sarki illa bi izini sai dai da izinin Allah madaukakin sarki da haka istifhami ne wato kidan gariri. kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa kam min malakin fis samawati la tuguni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha wa yarda akwai mala'iku da yawa a cikin sama amma babu wani mala'ikan da cetonsa yake iya yake iya wada amfanar da wani abu babu wani mala'ikan da isa zo ya maka ceto ya karbe ka daga cikin wani laifi a fitar da kai daga wuta a kai ka wato kenan aljanna illa min ba da an zana lawa sai fa in Allah ya izi. duk da kusancin mala'iku da ubangiji duk da kasantuwansu su a sunan Allah ma amarahu ba sa saba wa Allah maɗaukakin sarki su ba sa sabo mu mu mutane muke saɓo. amma su ba sa sabo Allah ya ce la suna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'maru duk da kusan su da ubangiji ba za su iya zuwa su yi dalilin da za a fitar ka daga cikin wuta a kai ka gidan aljanna ba ko kuma ka a gafarta maka ba sai me illa min ba da anya Allah liman ya sha'u yarda sai dai baya in Allah ya izini ga wanda ya so kuma yarda idan Allah ya soka ta je mala'ika kaza ya je ya cece ka mala'ikan sai ya je ya ceto ka in Allah ya so wancan sai ce mala'ika kaza ya je ya cece shi sai mala'ikan ya je wato kenan ya cece su to anan idan mala'iku wa'anda ba sa saba wa Allah madaukakin sarki ba za su iya ceto ba sai in Allah ya ce a cece ka kame da kita wala yashfa'una illa liman irtada ba za su yi ceton ba sai a wanda Allah ya yarda a cece shi dan mala'iku ba za su yi maka wannan ba min babi aula a ce dan adam da shi kuma yake sabo ba zai iya ba ba zai iya ba dan adam wanda wanda yake saban Allah ba zai iya ba shi yasa yake da tsanan daurewa kai haka kawai mutum ba ku yi da mutum ba ka zo ka kallafa ma mutum saboda kai ka da shi cewa ai wani ne zai cece ka kai kai ba ba ku yi da shi ba ko ba mu lura da wannan ba yanzu misali a ce mu dinnan kungiya ne ga shugabanmu sai na rika jin cewa ai shi wani shi zai cece ni kawai ba madala kawai tun saboda muna ƙungiya zama Allah ma baya duniya shi zai cece ka shi fa ba ku yi da shi ba in kun yi da shi kai da shi ma zai cece kan ba ku yi kuma da ubangiji cewa Allah zai ba shi ceton ka ba Allah ko ba a tilasta masa saboda ka sai wanda ya ga dama sannan ya bada ceton to saboda haka idan mutum yana yana neman ceto ga waye ka ba ta nemi ceto ne qul lillahi shafa'atu jami'an ka gaya musu ceto gaba ɗaya hannun Allah yake so daga shi ma mai ceton wani lokaci ba za a ba shi daman cewa je ka ceto kowa da kowa ba a'a je ka cetowa ne je ka cetowa ne je ka cetowa ne saboda haka za a yi space wanda zai ceta kenan kaga kafin ka samu ceton nan kai ma kana bukatan ka dan naka kokarin ka dan tagaza ba zai zama wato kenan kai abin da ga dama ka ce ko sai an cece ka ba mun gane wannan yau kana dan naka kokartawan kana dan naka a da ka gaza sai Allah madaukakin sarki ya sa wato kenan ya zama an cece ka ceto kuma sai ya zama yayi amfani wa hadha min azmatihi wa jalalihi wannan kuma yana nuna girman Allah madaukakin sarki da kuma sa wa kibriyahi da kuma girman sa azza jalla Allah mai girma da daukaka annahu la yatajasar ahadun an yashfa li ahadin babu wani mutum da zai karfin halin sai ya ce cuwa ne inda hu a gurin Allah maɗaukakin sarki illa bi izini sai da izinin Allah maɗaukakin sarki Don haka lahu da zai masa fi shafata a wajen ceto sai in Allah maɗaukakin sarki ya baka izini ka ceta sannan ceton kuma sai wanda Allah yake so ka ceta yana iya yiwuwa kai ga wanda kake so ka ceta ba kuma shi Allah yake so da haka sai ka je ka ceto wani wato kenan dole kuma ka je ka cece shi saka wannan aya ba ta kore ceto gaba daya amma abin da take tabbatarwa shi ne cewa za a yi ceto amma ceton bayan da mutane suke tsammani ba ba haka kawai zan zo ceci ya kana na nawa na nawa na ku zo ba kaga shi ta ce ba za ta yi amfani a nan ba kana bin kungiyar wani kana bin jama'ar wani kana bin to ba dole ne Allah madaukakin sarki sai ya bashi izini ce je ka ceto yan kungiyar ka ba nan ma ba ma ce ake magana ba abin da ake magana shine aikin da kake aikatawa daga cikin magabata akwai irin mutazila da suke ganin cewa cetan ma idan mutum mai sabon Allah da ba zai cece shi ba saboda kawai Allah madaukakin sarki baya ba da duk wani mai kaba'iri kawai ya shiga wata ya shiga kenan har abada to amma wannan magana ta su gaskiya tana da rauni Allah madaukakin sarki yayi yana bada ceto wato kenan ga mai karamin zunubi yana ba da ceto ga mai babban zunubi kada bata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu inda mu'mine za su jayayya da Allah jayayya da ubangiji kama akan harkar ceton nan kama harkar ceton nan ba dai kuma na an ce ku tafi aljanna ba to ba sai shiga aljanna ba sai ai sun tsira yanzu kan ko to so sun dinga na ciki da ya ubangiji ga ƴan uwan mu halin da suke ciki ya ubangiji ga ƴan uwan mu halin da suke ciki ya ubangiji ga ƴan uwan mu halin da suke ciki to sai Allah madaukakin zai ce to kuje ku ceto wani da wani da wani da wani sai ke da sai su je su ceto masu sita kaza za a ce musu wanda duk matsalarsa ba tafi kaza da kaza da kaza da kaza ba Kuje ku ceto su sai su je su ceto su a fito da su daga gidan wuta a musu wanka a kawo su aljanna sai su ga kuma akwai wasu furcin su sake ya ubangiji akwai saura ya ubangiji akwai saura Allah madaukakin sarki zai sake cewa to shikenan ku je ku ceto da wani da wani da wani ko ko masu sifa kaza da kaza da kaza sai a ji a ceto hakan nan fa za a dinga yi har sai an kai inda Allah madaukakin sarki zai ce ku je ku ceto duk wanda nauyin zunubinsa eh, nauyin menene eh, eh, a girman ladansa da imaninsa imaninsa bai fi sisi ba ko sisi kamar shi ne fi cika kenan a yanzu ko an ce sisi wani ba zai gane ba kamar ficcika bai fi wannan ba su je su ceto irin duwe nan a kwaso su a zo a wanke su sannan daga baya ce musu ku je ku samu wanda yake rabin wannan ma har sai an zo kan kwayar zarra du ana ceto ana ceto ana fitowa du ana ceto ana ceto ana fitarwa Allah ba da kuke zai kitu zai bada irin wannan daga baya sai an rasa wanda imanin sa ma bai kai kwayar zarra ba to haka Allah waɗaukacin sarki zai ce muminai sun yi ceto annabawa sun yi ceto salahan bayi da shahidai duk sun yi ceto sannan mala'iku ma sun yi ceto yanzu abin da ya rage sai Allah mai rahama da kansa shine zai ceto Sau da haka Allah madaukakin sarki zai ce a shiga cikin wuta duk wanda ya taba furta kalmar la ilaha illallah a fito da shi matsawon bai mutu da shirka ba jama'a mun nisanci shirka wallahi shirkan nan ba karamin matsala ba ne kullum muna ba da shawara babin shawara duk abin da ka ji ya ce shirka ne malamai suna sabani nuna cewa wannan shirka ne da ce ba shirka wallahi wannan abin barin sa yafi alheri ko ma ba shirkan bane kaddara ma kana da yakinin ba shirka bane in dai wani malami ya yi wani hange ya ce abu kaza akwai shirka cikin sa wallahi nisantar sa yafi alheri wanda fa imaninsa bai kai kwayan zarra ba amma in bai mutu akan shirka ba kuma yana faɗan la ilaha illallah har sai an zo ana cewa za a fitar a cikin wuta wanda yake cewa wannan kalma la ilaha illallah mun ji iyayen mu suna faɗa mu mun faɗe ta ko san ma me take nufi ba amma dai albarkacin Allah sa sun tashi a lokacin a tsari wanda yake babu shirka a cikin sa Allah madaukakin sarki zai sa ci so wa'annan su ake kiransu uta utaqaur rahman kun ga akwai ceto kenan wannan hadisi ingantacce ne albani ya yi littafi a kansa musamman shi shi kadai akan wato kenan wannan hadisin ceto din sannan abu na biyu da ya kamata mu lura dangane da al'amarin ceto shine idan ba gaji ana cewa a cecuwa ne to fa da 'yar matsala ba. haka ne ko ba haka ba <laughs> wa mutane sun zo za su tsallaka kogi kowa ya tsallake sa ga ji a wani ya nutse a kamo shi kaga fa akwai matsala kafin a ji a ceto a goshin nan ko ba haka ba la'allah in an ji an ceto shi sai ka zo an zana kwantar da shi a bakin kogi ana taka ruwan cikinsa wallahi ko dan sama ko bawan sa ko ni abin da a takarwan cikin sa yana amai ta baki ta haji a samu dai tukuni nan fita ko to a wutar ma fa haka ne fa in ka ji ana cewa a ceto wani to fa ya fa tsundumu hadisin Numan bin Bashir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yadda ku shiga wuta koda wato kenan na minti daya yace dan naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Numan yake cewa kada ku shiga wuta koda na sakan daya me yasa Nu'man bin Bashir yake wannan magana ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi karancin azaba ranar tashi alkiyama shine wanda zai taka garwashin jahannama wanda yana takawa kwakwalwarsa tana zabarbaka duk wani abu a jikinsa sai ya zabarbaka takawan kawai to sai aka ce ga wani an dauke shi an tsunduma shi a cikin wuta na'udzu billahi minan nar na'udzu billahi minan nar na'udzu billahi minan nar an sa mutum a cikin wuta a ce zai bayan kamar shekara goma a fito da kai an ce to ka ai ai ka fito ko amma shekara goma ne ya kake tsammani eh ka an auna ta da rayuwar duniyar nan shekara goma a can ko <laughs> shekara nawa ne a da wa inna ma inda rabbika ka alfi sarasi mimma tawtun kwana ɗaya can a gurin ubangijinka shekara dubun duniyar mu ne sai an yi shekara dubu sai a ce an yi kwana ɗaya a ƙara dubu a ce an kwana yanzu kafin a yi sati an yi shekara nawa to aka ce mutum zai shekara goma amma fa za a ceto shi kana ga dara aini za a ceto ne malam wanda zai ceto eh ke mun yadda zai ceto ka idan Allah ya shi izini kafin a ceton nan fa wato abin ba daɗi so da aka kar ma ka yadda ka shiga cikin wanda za a ceto su shiga cikin wanda za su ceto ko ba haka ba yawwa mutum ya tsaya ya nazarin rayuwarsa ya nazarin abubuwansa ya tsara shi ta yadda yadda za a yi dai a duka na farkon nan dai zai ne suru Shi kenan ba sai an zo ana ceto ka ba kai din ka ceto fi zaman fi albarka ko ba ka ba a to ko an zo ana ta da aljanna ya ce wani ai ba dan ka ceto nan nan ba ai ka san da bibi ko a tsakanin ku kenan ko gara ce kai ka ceto ne ba ce an cece ka wallahu ta'ala alam fara ga cewa ah, illa ya alama baina aidihim Allah madaukakin sarki ya san abin da yake gaba gare su wa ma kalfahun da abin da yake baya gare su ko dalilin ala ihadati ilmihi bi jami'il kainati in an ce Allah ya san abin da yake gaba gare su da abin da yake baya gare su ai ya nuna cewa Allah ya san komai kenan duk abin da yake gaban ka Allah ya san shi duk abin da yake bayan ka Allah wato yake ya san shi madihi wa hadirha madiha wa hadirha abin da ya riga ya wuce da abin da yake nan ya zo wa mustaqbilaha da abin da ya fuskanta ga qaulihi ikbaran alil malaikati kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa da yake da labari akan mala'iku yake cewa wa ma natanzalu illa bi amri rabbika ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna zalika wa ma kana rabbuka nasiyan haka mala'iku suke fada suka ce ba ma sakowa daga sama sai dai da umurnin ubangijin Allah ce mu sauko sai mu sauko saboda wani abin da za a yi su daga abin da ke gaba gare mu da abin da ke baya gare mu da abin da ke gefe da wannan duka na ubangiji ne don haka ubangijinka bai manta ba malamai suka ce abin da ke gaba gare su shine abin da yake wato kenan gashi nan suna garin sai na faruwa na baya shine abin da suka aikata wasu suka ce a'a abin da yake gaba gare su na lamarin duniya na baya shine lahira na baya shine duniya ko ma yaya ne ne duk abin da zaka fuskance shi a gaba ko na duniya ko na lahira Allah yana da ilimi a kansa duk abin da ka baro shi a baya ko na duniya ko na kafin ai duniya Allah madaukakin sarki yana da wata kinan ilimi a kasa da haka kina shi ba abin da zai buya ma Allah maɗaukakin sarki wala yahiduna na su mutane ba za su iya kewayewa da wani abu ba min ilimihi na ilimin Allah maɗaukakin sarki illa bi ma sha face da abin shi Allah ya so abin Allah ya so misali a ce iliminka ya kai a ce ka haddace littattafai dubu to ai wannan eh, ilimin littattafai dubu din nan yana daga cikin ilimin Allah wanda a cikin Allah baka kaɗan kewayi wannan gurin kai ma ka sani haka ne ko ba haka ba ko kuma ka san abu kaza ka san abu kaza ka san abu kaza cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sani ne ai saboda haka baka kewaye iyaka naka ilimin ba face da abin da Allah ya so ka kewaye ba mu ganin cewa ko a yanda muke nan zaka ga wani likita ne harkar likitanci ya sani wani malamin addini ne wannan harkar ya sani wani injiniya ne wani kwararre ne a gona wani harkar kasuwa ne duk inda za a juya sisi ya zama naira goma ya riga ya san shi sai kaga kai nan din ba duk da ilimin ka a can gudun anan baka san komai ba ko an ci da masaniyan Kano yana bada misali da irin wani wai profesa ya je wani kauye zai tsallaka ruwa kogi ne ga kwale-kwale saboda haka sai ya ce to nawa nawa ne tun lokacin su laifi ne ma ake tsallakarwa sai ba da su laifi sai ce amma sai an bashi rasidi aka ce nan kuma a baka rasidi <laughs> ko ba ilimi kaza kaza kaza kaza ya kukushe harkar rayuwa kaza kaza dole ne sai da sai da rasidi aka ce babu to a zai yi accounting for in ya koma eh, shi ba zai tafi research ne ne mala in za ka shiga kwale na ka shiga in ba za ka shiga da <laughs> ya shi ta yi ba da tsule biyu ya shiga yana ga jin tsakiyar kogi sai kwale-kwale ta kibe ko dama mutanen kauye da kewayen gudun ne kowa iya min kayan sai suka tsara kafin ka jefe sun tsallake sai ga professor ya nitsa ya dago ya nitsa ya dago saboda ka su din da suka je suka kamo shi suka dago shi suka fito da shi haka zo aka taka cikin sa wanda bai iya ABCD ba da daga cikin ruwa cikin burabeso burabeso amai ta baki ta hanci eh kaga a cikin ilimin nasa ya ga wani an ba da shi wani ilimin da shi bai taba sani ba to saboda haka kowa da irin nasa ilimin da Allah madaukakin sarki ya bashi yasa ba a underrating abubuwa karkare na kowa karkare na abin da Allah ya bawa wato kenan kowa to duk wannan din a cikin ilimin Allah madaukakin sarki wasu suna kafa dalili da wannan ayan cewa tana nuna ilimin Allah madaukakin sarki amma malamai suka ce min an tabi'idiyya ce da haka wannan ba shine hujja Allah madaukakin sarki mai ilimi ne amma ba ana ake kafa wato kenan ah, wadan dalilin ba ai abin nufi anan shine la a ahadun min ilmin lahi ala shay'in babu wani mutum da ya isa ya tsinkayo wani abu na ilmin Allah maɗaukakin sarki illa bi alamu sai da abin da Allah maɗaukakin sarki ne girma da ɗaukaka ya sanar da shi wa atla'ahu alaihi sai abin da Allah ya bashi daman tsinkaya wa ya tamil an yakuna al-murad la yattali'una ala shay'in min ilmi zatihi wa sifatihi illa bima atla'ahu Allah alaihi kuma zai iya daukan cewa a ilimin Allah da zatin Allah mutane ba za su san wani abu sai abin da Allah maɗaukaki sarki ya riga ya sanar da su don haka shi yasa duk abin da ya shafi harkar sifofin ubangiji wato mabadiyu aka gaya mana amma sanin Allah maɗaukakin sarki wannan sai shi kenan wala hiduna bi ilm eh, wala hiduna bihi ilman don haka ba mutumin da zai iya kewaye Allah maɗaukakin sarki da wajen kwatukin a wajen sani sannan faɗin Allah da ya ce wasi a kursiyu hus samawati wal ard kursiyun Allah ta yalwaci sammai da kasai ma'ana kursiyunsa ta fi karfin sammai da kasai a wajen girmanta ibn abi hati ya hadisi daga abdullahi dan abbas ne yake cewa wasu ya kursiyu samawati wal ardi yace qala ilmuhu ai wato kenan ilimin Allah madaukakin sarki shine ake cewa ya yalwaci sammai da kasai inji abdullahi dan abbas haka nan kuma ibn jarir ya faɗa sannan sai ibn jarir yake cewa qala rura al kursi wasu malaman suka ce kursiyu din nan a kadamai ne wato kinan bigiran diddige guda biyu ne in an ce kadamu ba kafa ba ke biyu na kafa shine girman kursiyu to a anan al'imam din razi a cikin mafatihul gaibi yake cewa wadda ba zai inganta a jingina shi da abdullahi dan abbasin ba domin Allah maɗaukakin sarki ba jirmu bane ba kuma ba bane bayi da jiki ballantana a kwatanta shi da yana da diddigin sannan a auna da diddigen safadin wata ginin al'arshi don haka akwai rauni ingancin wannan wata ginin musamman jingina shi zuwa ga Abdullahi dan Abbas don kamar yana bada wata ginin a siffar Allah maɗaukakin sarki ne yana kuma bashi gangan jikin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ga barin wannan wallahu ta'ala a'alam. wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi a kuma adan da ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ana abi dhar al-ghifari annahu sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alal kursi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alladhi nafsi bi yadihi mas samawati sab wal arduna asab inda al-kursi illa ka hilkatin mulkatun bi ardi falati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ɗauki girman sammai guda bakwai ka zo ka ajiye wannan sama a nan ka ajiye wannan sama a nan ka ajiye wannan sama ya kake tsammanin su haka ka ɗauki ƙasashen nan guda bakwai su ma ka ajiye su ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ko da abin da yake cikinsu kenan fa in ka ɗauko sama ta farko yanzu ka gani ka za ka ɗauki wannan duniyar saboda ka kusan daga nan har zuwa sama kenan har gaba da taurari duk taurari da suke cikin galazi suna cikin wannan duniyar ka dauke su duka zo ka ajiye sannan ka dauki sauran duniyoyin sannan ka dauki komai ka je ka ajiye to in ka ajiye su in za ka yi kwamfiyarin ɗinsu da da kursiyun Allah maɗaukacin sarki ya ce ba komai bane illa ka hilkatin face kamar sarka ne kwaya ɗaya bi ardi falatin a cikin wato kenan jeji sarkar amalanke mun san sarkar amalanke to sai ka ciro ido guda ɗaya sai ka tafi wato kenan katon jeji sai ka je ka kurgata fadin inda ta kewaye din nan ko a gajeren takadiri ma mu ce ka je ka samu a ce gonarka babbar gona babbar gona ka jefa a tsakiya to in ka jefa ta nan girman sama da bakwai da kasan bakwai gaba ɗaya ba su fi sarkar nan kwaya ɗaya a cikin wannan babbar gonar ba to kuma ba ma a gona ce ba bi arzi falatin jeji irin iyaka kallon kaɗin nan kunga za ta bace a ribibi in dai ba kai ne ka jefa da ba kai ma sai in ka kiyaye sosai a ce wani mutum ya zo samu misali a ce cikin jejin tarankan nan da ka tsallake ganjiwa har zuwa taranka wani mutum ya je ya jefar da sarka kai baka san inda ya jefar da ita ba ya wurga jifa da ita kai ya je tsakiya ya dawo ba ba ce ka je ka nemo ta kaga matsala ne to in ka hada kursiyun Allah da su samman kamar haka suke in ka ɗaibe su ka watsa a kan kursiyu haka za su ɓace kamar yadda sarka nan za ta ɓace a cikin jejin taranka wa inna fadalar arshi sannan falalar al'arshi kuma alal kursiyu akan ita kuma kursiyu din ka fadalar falati kamar fifikon wannan jeji na tarankan nan ne ala kalhirkati hirkati akan wato kenan abinan ita kursiyun kuma wanda kadai ba sama da bakwai da kasan ta bakwai ka jefa kaman ka jefa wani a cikin jejin ne jejin shine kursiyu to ka dauki jejin kursiyun kuma ka jefa shi akan al'arshi shi ma haka zai bace kamar da sarka ta bace a cikin wannan jejin kursiyun gaba ɗayan sa haka zai bace wannan hadith rawahu ibnu jarir an hasan al-basri annahu kana yaqulu al-kursiyu huwa al-arshu hasan al-basri yana ganin cewa kursiyun da al-arshin abu guda ɗaya ne amma kuma wasahihu annal kursiyu gairar arshi ingantaccen magana shine kursiyu daban al'arshi kuma daban wal arshu akbar minhu kuma ita al'arshi ta fi kursiyu girma kama dallat ala zalika al'athar wal akbar kamar da hadisai wato kidan suka yi nuni akan wannan wala ya'uduhu hibzuhuma kiyaye su kuma wato kidan ba zai gajiyar da Allah madaukakin sarki ba yanzu yadda muka yi maganar girman kursiyin nan girman kursiyin nan a ce sammai bakwai da kasai bakwai gaba daya za su bace a cikin takardar da sarka za ta bace a cikin jeji to da girman kursiyin nan ita kuma ce za ta bace a al'arshi haka kamar yadda sarka ta bace a cikin ta to da girman kursiyin nan da girman al'arshin nan ai control din su ba abu ne mai sauki ba yanzu Najeriya nan me ake ce mata aka ce Najeriya eh, eh, eh, kamar me take kamar silver gown ne ko me ake kiransa yau da in ka taro wannan hannun sai wannan ya goce in ka taro wannan mesa take da wahalan control saboda fadinta da yawan jama'a da kuma kabilu kala-kala da ra'ayi kala-kala da addinai kala-kala take da wahalan control tana da to amma a ce duniya gaba ɗayan ta fa a ce du sama bakwai da kasan bakwai da kursiyin da al'arshin gaba ɗaya kaga control su da halittun da suke ciki da ba su abinci da ba su duk abin da suke bukata ba karami abu ne mai sauki ba amma Allah madaukaki zai ce wala hu hifzuhuma kiyaye su ko ba zai gaje da Allah madaukaki suke ba Allah ya san yadda yake tsara tafiyar da komai daga cikin su mala'iku ya san da a cikin sama ta bakwai wannan sama guda daya sama ta bakwai wannan baitul ma'mur da muka yi magana masallacin da mala'iku suka gina a ban kasa ka daga shi saman nan ya zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullum mutum mala'iku dubu saba'in za su zo su yi sallah a cikin sa ba za su dawo ba har abada mala'ika dubu saba'in za su zo su yi sallah da safe a asuwa in sun tafi sun tafi kenan har abada a zahar ma wasu ne sabi al'asar ma wasu ne sabi mangariba haka isha haka gobe kuma du haka kullum haka ake yi a ciki kullum kullum kullum har duniya ta tashi ta ake yi wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa zikra ba wanda ya san adadin wato kinar rundunar ka sai dai shi Allah madaukakin sarki din amma duk waɗannan mala'ikun fa shi ke kula da su kuma kuma systematically ba abin da yake ba abin nan inda ake samun matsala kawai a nan wannan globe din ne wannan duniyar ita kadai wannan globe din ai akwai akwai akwai abin nan globe da yawa a nan kusa da muwa ko misali akwai mercury akwai venus sannan sai munan earth ko akwai mars akwai jupiter akwai saturn akwai uranus akwai neptune da pluto ko kaga wayannan ba wanda muka dan gano su a cikin irin banda taurari banda samman da duk abubuwan da suke cikin su kowanne Allah ya yi shi kuma ya tsara shi kuma control din sa. baya abin babu kuma inda zaka je ka samu abnormality sai in ka zo nan duniya inda dan adam yake da aljan anan dai zaka samu nan ya baci nan ya rikici nan an yi haya nan an yi amen nan ma din ba dan koyi ba ba wai dan Allah ya kasa control ba a'a yace inna hadina sabila imma shakiran wa imma kafura kuma mu ne za a mana sakamako gidan aljanna nan ko dai mu tafi aljanna ko mu tafi wato kinan wuta wal iyazu billahi aka ce wala udu zama ai la yasquluhu ba zai masa nauyi ba wala yaktarithu ba zai kuma gajiyar da shi hibzu samawati ardi yayi control din sama da kasa ba ba zai ba zai yi su gajiyar da Allah ba wa min fihi ma da duk abin da yake cikin su na mutane masu hankali wa man bainahuma da abin da yake tsakankanin su min zalika sahalun alaihi yasirun ladaihi abu ne mai sauki a gare shi mai kuma sauki a gare shi wa huwa alqaim shine tsayayye ala kulli nafsi akan kowace rai bi ma kasaba da duk abin da ta tsorota arraqibu shine mai obasiya mai lura mai kula ala jami'il anbiya yakan dukkan ala jami'il ashiya yakan dukkan abubuwa Wala ya azuba anhu shay'un wala ya gibu anhu shay'un babu abin da zai buya masa babu abin da zai zai zai layance masa wal ashiya kullaha hakira bayna yadayhi mutawadi'a zalila duk abu da ka gani a gaban Allah kankan da kai suke yi sagiratun komai kankani ne a gurinsa bin nisba ilahi in ka jingina shi da Allah madaukakin sarki mutaja fakira duk abin da ka gani a duniya nan da wanda baka gani ba yana da bukata zuwa ga Allah madaukakin sarki ko ta nan ko ta nan in wani way or dole suna bukata wa huwa al-ghaniyyul hamid amma shi Allah wadatacce ne kuma to kira abin a gode masa ne al-fa'alu lima yuridu shine mai akata abin da ya ga dama zai aikata abin da ya ga dama ko baya tunanin abin da zai biyo baya kaza kai yanzu ka aikata abin da ka ga dama dole za ka yi tunanin abin da kuma zai biyo biyowa baya ko yawwa kaje ka tsayar ka yadda ka ga dama kaga da kiran baka tsere ba guduwa za ka yi saboda me tsoron kuma abin da zai biyo baya to Allah shine fa'alul lima yuridu mai aikata abin da ya ga dama ba tare da yana jin tsoron kuma abin da zai biyo baya ba Allah zai la yas'al amma shi ne wanda in yi aiki ba ya sai me yasa Allah ya kaza babu babu wanda ya sace me yasa Allah ya kaza ko mi salluna amma su mutane su ake tambaye su yanzu mun kai kaza za a ce me yasa kai kaza me yasa kai kaza wawal kahir Allah shi ne mai rinja kulle kulli a kan komai Allah hasibu ala kulli shi ne mai kididdige komai a lissafance a lissafe arraqibu mai lura al'aliyu maɗaukaki al'azimu wanda yake mai girma la ilaha gairu babu wani ubangiji wanda ya cancanci abauta masa in ba Allah maɗaukakin sarki ba wala rabba siwa babu ubangiji ma kwata-kwata ma in ba shi ba wa huwa al’aliyu Allah ne maɗaukaki al'azimu wanda yake mai girma wa huwa al-kabir al-muta'al da ce Allah ne mai girma kuma mafi nan maɗaukaki la ikraha fi din la ikraha fi din hmm. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله Allah maraukacin sarki la'ikira fiddin babu tilas a addini la'ikiraha fiddini ba a tilasta mutum don ya shiga addini ai ma'ana la takrahu ahadan ala dukuli fi dinil islami ba za ku tilasta ma wani mutum daya ya eh, dole dole sai ya shiga musulunci ba fa innahu bayyinun wadihun shi musulunci a bayyane yake ko musulunci a fili yake janna dala'iluhu dalilin da yake nuna cewa musulunci shine gaskiya a fili yake wa barahinuhu hujjan da take nuna cewa musulunci shine addinin gaskiya ga duk wanda ya tsaye ya ta'amuli yayin nazari wato gina a fili yake a fili yake ta haka la ya taji ila an yukraha adun ala dukuli bi babu bukatan sai an tilasta ma wani wanda ya ga dama ya shiga wanda ya ga dama wato kenan kar ya shiga babu tilasta kan wannan bal bari wannan magana ka ta sabuwa mana adahu Allahu lil islami wa shara'a sadarahu duk wanda Allah madaukakin sarki ya shirya da shi zuwa ga musulunci ya bude masa kirjinsa wannan wara basiratahu ya haskaka masa basiransa da khala fihi ala bayyinatin zai shigo cikin musulunci a um, hujjarsa a bayyane hankalinsa wato kenan a kwance hankalinsa a kwance amma wanda ka tilasta shi ba kaga dama shi bai ma gane musuluncin ba wa man a'ama Allahu qalbahu wanda kuma Allah madaukakin sarki ya wato kenan makantar da zuciyarsa wa katama ala sam'ihi yayi duriya a jinsa wa basarihi da ganinsa fa innahu la yafidu hudukul ko ya shigo cikin addinin musulunci wannan ba zai wato kenan fa'idantar da shi ba dan an shiga da shi a tilas wato kenan So haka babu amfani a tilas da abinda ake bukata kawai dama shine ko jihadi da ake yi wa'yansu ne suke hana wa'yansu su fahimta ta haka sai a share su sai a bar abin a fili wanda ya ga ya masa sai shiga babba abin da za zaka shine kai kokari ka gamsar da shi da hujja dalilai cewa musulunci shi ne addini mai kyau su da kansu za su shiga ai mun sha ganin turawan nan da yawa wanda mutum zai je shi da kansa zai je karanta addinin musulunci idan ya gane da kansa ya zo ya shiga ya mika wuya da yawa daga cikinsu da yawa ko wanda ya kai rubuta littafin nan Qur'an eh, Qur'an and the Bible Qur'an the Bible and Science ko ai medical doctor ne ya yi iyan kokarinsa ya ga cewa menene alkur'ani ya faɗa dangane da science menene bible ya faɗa dangane da science ya haɗa su sai ya ga cewa na bible ɗin duk abin da aka yi magana a da shafi kimiyya baya macin da zahirin abin da ke faruwa a yanzu amma na musulunci Inda an ka bashi kyakkyawan fahimta da kyakkyawan fassara kuma yakan yi macin sauraka shine sai rubuta abin da alkur'ani ya faɗa dangane da science da abin da bible ya faɗa dangane da science da kuma abin da science ya faɗa dangane da wato kina abubuwa da suke faruwa sai tabbatar da cewa na alkur'ani su ne suka fi gaskiya don haka shine sanadiyar musuluntansa ana samun irin wannan da yawa irin su yusuf islam wanda ke musuluncin suka karanta suka gani ba tare da wani musulmi ya zo ya musu abin nan ba to don haka shi yasa kullun yake da kyau musulmi ya zama ya tallata musulunci ta hanya mafi kyau idan musulmi ya zama mugu fahimtar da za a yi musulunci shi ne mugun addini saboda ba kowa ne yake ganewa ba kwanan nan na ga speed din wani a fadan white house wanda yake cewa yau ni ina kirista obana yana yana pastor ko zan tsaya dan adalci ma addinin musulunci a fadar white house kwanan na aka wani mai tsamani ya kuwa tabi ba ni dai da na gani ya yi bayani cewa musulunci ba ka daina cewa musulunci addini wanda yake na terrorist addini ta'addanci ce musulunci bai karantar da ta'addanci ba ba musulmi ba ne ina jin a cikin masarautar na ba za a son da yake da shi a cikin wayarsa ba ko ni ma na ji akwai a cikin wayata saboda haka me ya kamata mi mu nuna musulunci duniya kyan addinin musulunci ta hanyar kyawawan ɗabi'unmu da kyawawan halayenmu da kyawawan al'amuranmu shi ne amma muna musulunci abokan gaba suna nan suna cusa wasu munanan aikidu a cikin wasu musulmi don su tunzura su su wasu abubuwa na barna sai a ce haka musulunci yake abin nan yanzu duk kungiyoyin da ake cewa terrorist din nan wai su musulmi ne wanda za a tunzura su akan wani matsala sai su zo su yi violence shi da sai a ɗauka a nuna a duniya sai a ce ga yanda musulunci yake so da ya kamata mai portrayal musulunci a matsayin addini wanda yake mai kyau da zarar mun yi hakan nan mun gaba komai za ka ga musulunci wa ra'aytun nasa yarkuna nasa yarkuna fi dinillahi afwajan ko wa qad zakaru anna sabab nuzul hadhihi al-aya fi qaumin min al-ansari wannan aya ta sauka a dalilin wa'insu mutane cikin ansar mutanen madina wa in kana hukuma ha'amar ko da yake hukuncinta kuma ya ja bazarsa akan kowa da kowa rawa ibn jarir an ibn abbas qala kanat al mar'a takunu mulqatun wa taj'al ala nafsiha in asha laha waladun an tahudahu balamma italiyat banu nadir kana fihim min abna'il ansari فقالوا لا ندعو أبناءنا فأنزل الله لا إكراه في الدين wato kenan wasu daga cikin mutanen mutanen madina sun kasance wato kenan mace daga cikinsu wato kenan za su rika takurawa ‘ya'yayensu ko wani abu makamancin wannan akan wato kenan addini cewa ba za su bar ƴaƴayen su yi addini ba na musulunci shine Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayan cewa ba a tilasta wa mutane wato kina akan addini la ikraha fi din kad tabayyana rushd min al-ghayb gaskiya ta riga ta bayyana da gariya saboda duk wanda yake so a kyale shi ya tantance inda ya samu gaskiya wato kina sai ya bita ta wallahu ta'ala a'lam to mu yi wala ko ko hanna ga abin da kake kuma ya yakfur bi tagutu ko duk wanda ya kafirce ma tagutu wa yu'min billah kuma yi imani da Allah wa qad saka bil urwatil wuska hakika yayi irko da igiya da take amintacce lamfi sama laha babu yankewa a gare ta wallahu samin Allah mai ji ne alimin kuma wato kenan masani ay man khala al andada wal awthan duk wanda ya rabu da gumaka da ababen bauta kuma bayan Allah wa ma da'u ilaihi shaytan ya kuma nisanci abin da shaidan yake kira min ibadatu kulli ma yu'bad na bauta duk abin da ake bautawa dunillahi kuma bayan Allah wahadallaha sai yazo yana bautawa Allah madaukakin sarki wahada shi shi kadai wa shahada Allah ilaha illa huwa ba da shaida cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah to wannan daga disu saka bil wasu ka hakika ya riko da igiya wanda take amintacciya in an ce tagut suna ne wanda yake amun ga dukkan abin da ake masa bauta koma bayan Allah ya shafi duk wani abin da ake sawa'un shaidan ne sawa'un wato kenan gunki ne sawa'un mutum ne sawa'un kayan tsafi ne duk abin da ake masa wani abu na nau'in bauta koma bayan Allah wannan shine ake kiransa wato kenan dagutu hatta san zuciya zai iya zama wato kenan dagutu to duk wayannan tarkacin sai mutum ya aje su a gefe sai zo ya bi Allah madaukakin sarki to idan mutum ya hakan nan wato kenan ya zama ah, ya yi riko da igiya wadda take aminciciya kamar kai kace wannan aya tana fasar kanon la ilaha illallah muhammadu rasulullahi in ka ce la ilaha ka kore kowane abin bauta sai ka ce illallahu ka tabbatar da wato kenan allah madaukakin sarki saboda haka duk wanda ya hakan nan baka distam saka bil urwa hakika ya yi riko da igiya alwuska wadda take aminciciya yanzu anan an kwatanta addinin musulunci da igiya kaga akwai tashbihi tamsili an kwatanta musulunci da igiya kamar wato kenan in ka kama ka rike tana jan ka sama tana jan ka sama tana jan ka sama tana jan ka sama tana jan ka sama kana sama sama sama har gidan aljanna kun gane wannan saboda haka akwai bukatar ka samu igiya amintacciya wanda zaka rike idan ka rike ribabbiyar igiya ana sama ana sama ana sama nauyinka yana karuwa ga gravitational force ko the higher you go the more powerful yake dragon ɗinka saboda action and reaction are equal and opposite saboda haka in an yi damuwan ta yawa can sama ta dama nan kasa ta dama mai zai faru a tsakiya <laughs> eh ba wuce shi jan jan shi ke kawai yanki ko to sai ta tsinke in ta tsinke ko automatically mutum faduwa zai yi in ya fado kuma halaka ne mun gane wannan sadaka kana bukatar rike igiya amintacciya wanda za ta kai shi zuwa ga Allah wannan igiya ba ta wuce wannan addini na musulunci ba don haka musamman abin da yake yana da tabbaci daga cikin alkur'ani ko kuma karantarwa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi sa wani lokaci mukan dan cije idan ya zama na muna yin abu da sunan addini amma babu hadisi babu aya a kansa to wani lokaci ko da jama'ar gari ba sa su sai mu dan cije wuce ga yadda yake abu kuma hakan din haka ne mun gane wannan saboda shine igiya ah, mai aminci din idan ya zama na kan casar zuciya ta shiga to sai ka ga tukar tana dan warwarewa tukar tana dan warwarewa saboda in bango ya tsage ka dangare kan samu guri wato ke ya shiga Allah madaukakin sarki ya sauka ba ga disa saka bil urwatul hakika ya riko da igiya wanda take amincacciya lamfi sama laha babu tsinkewa a gare ta kaga kenan wata igiyar akwai infisam infisam shine al-inqita wata igiyar ka rike kana ja tana ja tana ja za ta tsinke in ta tsinke kuma wato kenan matsala za ta faru kenan ko yawwa ai faqad eh, istamsaka bid bi aqwa sababi mutun ya riko da addini da sababi wanda yake mafi karfi wa shafu zalika wa shabbaha zalika bil urwat qawiyya shine Allah madaukakin sarki sai ya kwatanta addinin musulunci anan da igiya wanda take mai karfi allati la tanfasim wanda ba za ta tsinke ba hiya fi nafsiya ita da kanta ba za ta tsinke ba mu muhkama an kware a wajen tuka ta sosai mu mubrama wanda take mai karfi kawiya mai karfi haka wa rabdaha kawiyin hukulle ta da aka yi kuma haka shi ma wato kenan abu ne wanda yake mai karfi shadidin mai tsananin gaske ta haka yake cewa hadis sau saka lurwatu ruska lamfi sama laha ai wato kenan babu sinkiwa a gare ta wallahu sami'un lalle Allah madaukakin sarki mai ji ne alimin wanda yake kuma masani ne to mu je الله ولي الذين آمنوا يخرجون يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah madaukakin sarki ya ce Allahu waliyul ladzina amanu Allah shine majibincin masu imani majibincin masu imani an ce wali alwilaya wanda yake zai dauki dawainiyar kula da al'amarinka duk lokacin da matsala ta shafe ka zai zo ya nuna damuwarsa ya yi uwa ya yi makarbiya ka fita a cikin wannan damuwar kowace iri ne shine mai kula da kai fitar da kai daga wannan matsayin zuwa wannan matsayin har wata kenan karanka ya sille har ma ya gaba to ya jibinci al'amarin ka kenan to Allah madaukakin sarki shine majibincin al'amarin mumine yanzu anan abin da muke bukata shine ya zama mun zama mumine idan mun zama mumine sai Allah madaukakin sarki ya zama shi ya dauki dawainiyar mu don haka abokan gaba ba su ci nasara a mu ta inda duk suka fito Allah madaukakin sarki zai ba mu kariya zai fahimtar da mu don mu gane mu kauce makircin su inda ko ba mu gane ba kuma shi zai ba mu kariya sai zo su makircin ko ba zai ce wata kenan nasara ba shine ma'ana Allahu waliyul ladzina amanu Allah shine majibincin lamarin masu wato kenan imani ko inna ma zalika inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladzina amanu ladzina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'una Allah madaukaki zai kici abin sani kadai waliyun ku shi ya kamata ya zama Allah da manzansa da masu imani wanda suke sallah suke wato kenan ruku'i to shi Allah in ya jibinci lamarinka ya kurjuhum min zulmat ya kan fitar da su daga cikin duhu ila nur zuwa ga haske kenan duk lokacin da wani ya nufin ya maka makirci za a tsara za a tsara za a tsara amma Allah ba daukakin sarki daga karshe zai fitar da kai ko da abin yan makircin nan da aka kulla maka ya zo ya kama ka daga karshe Allah zai fitar da kai a ciki shi kuma wancan din shi zai koma cikin wato kenan wannan matsala din da yake abin nan ka plot nawa aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki tsare da shi nawa aka yi wa musulunci nawa aka yi wa sahabbai da su amma dul all along da aka gama dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ci nasara a kasar gaba daya haka ne tsakanin musulmi da arna sun yi makircin sun yi makircin kala kala kala kala duka Allah madaukakin sarki ya tsayar da shi to kuma haka yake tsayar da mu'minai a kowa to yau kazalika nunjil na ko yawa da haka yi kurji homina zulmat yana fitar da su daga cikin dubbai ilan nur zuwa ga haske anan yanzu menene sai aka ce zulmat aka ce nur zulumat kaga duhu masu yawa amma nur haske guda daya saboda gaskiya kullum kwaya daya ce amma bata ita ce mai yawa in nan ka bi ma bata ne in nan ka bi ma bata ne in nan ka bi ma bata ne amma wannan kaɗai shine mai Shi ne haske shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Abdullahi dan Mas'ud yake fada yace ya zana mana layi haka guda daya yace wannan layi shine musulunci sai zana layuka layuka tana nan gefen layuka layuka tana gefe yace yace wa'annan suna ake kiran su subul ko wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul wannan ita ce hanya ta madaidaiciya ku bi ta kar ku bi subul shine burtali wannan zai fitar da kai ne wannan ma zai fitar da kai ne wannan ma zai fitar da kai ne wannan ma zai fitar da kai amma wannan dai guda ɗaya shine shi yasa kullun yana da kyau duk abin da mutum zai yi ya zama akwai dalili a cikin alkur'ani ko kuma akwai dalili wato kira cikin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wallazina kafaru amma wanda suka butulce auliyawa mu dagu su kuma dagutai su ne masu jibin tallamuran su su kuma abinda suke musu yukurujin hamin nur sukan fitar da su daga cikin haske ka ganin masu yace hasken guda daya shine hasken musulunci ila zulumat zuwa ga dubbai zuwa ga dufan kafirci da dufan shirka da dufan zalunci da sauransu Duwa ina duhu ne kafirci duhu ne zalunci duhu ne shirka duhu ne duka suna dura su a cikin wannan shi yasa ranar lahira Allah yake cewa istabara alladhina tubi'u min alladhina tabawu wa ra'ul azaba wa taqatta'at bihim al asbab za ka ga so waɗanda suka ja su suka kai su zuwa ga abin da ba daidai ba za su zo suna cewa Allah tsine muku su ma suna cewa Allah tsine muku wannan na cewa ba ruwana da kuna cewa ba ruwana da kai kuma a lokacin kowane sababi na samun gyara ya riga wato kenan ya yanke ko za su zo suna cewa kalu rabbana inna atana na wa kubra'ana fa adalluna sabil rabbana atihim dayfayn min al'azab wa la'anahum la'anan kabira ko ko la'anan kathira za su ce ya ubangiji ina na sadata na min bi shugabanninmu ko wama wawa wa kubara ana da kuma manya-manyan malamai a ce sadat shugabanni masu mulki kubara manya-manyan malamai waɗanda suka ƙi su nuna wa mutane gaskiyar addini sai suna bin mutanen addini a bisa yadda mutane suke so idan dama haka kuke so addini sai su ce muku haka shine addinin in kuka karkata kuka ce ga yadda kuke so kuka saba al'adunku ne da kullum sai su ce muka haka ne ba za su gaya muku abin da zai bata muku rai ba ko da wannan abin kuma shine gaskiyar to shi kenan sai su rinku da ku haka sai a tafi sai a zo kuma ana la'ancece ne wato kenan ranar lahira da haka sada su ne shugabanni ko ba su ya Allah mun bi shugabanninmu mun bi manyan manyan malamai fa adalluna sabil sai suka batar da mu wato kenan hanya to kaga akwai matsala kenan ulaika ashabun nar wayannan sune yan wuta mun fiya kalurun su ne kuma masu wata kenan dawama a cikinta ta tara ila allazina eh? lokacin da yayi ta alhamdulillah ta mu dakata na insha Allah na dauka za mu shiga kisan annabi Ibrahim abul bashar sai gobe kenan ko abul bashar ne ko abul anbiya kai ko abul abul annabi Ibrahim abul anbiya ko eh, sai gobe insha Allah za mu shiga kisan

malam na so a yi min bayani akan salloli ne wani salloli ne wanda aka fi so a tsawaita karatun tun su na farilla wanne ne kuma ake so a takaita da wanda ake so a yi tsakafakiyar salloli na farilla to a fikihun mu na malikiya a za da lasar su ake tsawaitawa sannan mangariba safiya da azahar ake tsawaitawa la'asar da mangariba ake yin gajejjeru sallar isha kuma ake yin ta matsakaiciya na shi wannan da ke malam nasu a tambaya na ita ce ana nasu mana fasara wani wannan ayat wannan kishir Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi qabr wa min fitnatil mahya wa da wa da fitnatil dajjal menene fasara wannan ayoyin shida mutum yana neman tsarin Allah maɗaukakin sarki ya kasance ya tsayar da shi daga azaban wutan jahannama da kuma ko fitnatul masih jihar ko da fitinan kabari da fitinan rayuwa da fitinan mutuwa da kuma fitinan wato kenan dujal mai shafan mutane duk wayannan masifu ne gaba ɗayan su Allah ya kiyaye shine fassarar ai Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ko min azabi jahannama Allah ina neman tsarin ka daga azaban jahannama mana kar Allah ka sa ni shiga cikin wutar jahannama haka ne wa min azabil kabr kuma Allah ina roƙon ka tsari daga azaban kabari wa min fitnatil mahaya Allah ina neman tsarin ka daga fitinar rayuwa kada ya zama a rayuwar duniya nan wani abu ya dauki hankali na ya kawo da ni gabarin addini ko wa min fitnatil masihid dajjal dujal da zai zo shi nan gaba ko kuma yan kan zaginsa da suka iso kafin ya iso su ma na neman tsari daga sharrin su ga wata nan da kama eh. ita ma addu'a ne muminai suke yi ibadun rahama su suke yin wannan addu'a ta ya ubangijin mu muna su roƙonka hamlana min azuwa jina zuriyatina Allah muna roƙonka ka ba mu a cikin matanmu da zuriyarmu kurata ayunin shine sanyin idaniya Allah ka ba mu sanyin idaniya waje Allah ka sanya mu kuma limu dikina imami mu shugabanni ne a masu tsoron Allah kamar suna addu'a ne Allah madaukakin sarki kisa. matan su zama nagari sannan 'ya'yansu su zama nagari wannan addu'a ita ne annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi takakkule a wato malamai jikoki jikoki jikoki guda bakwai ko sama da haka duk Allah madaukakin sarki zai sa addini ta tafiya ta tafiya ta tafiya wannan albarkar ta bi la'alla ko saboda irin wannan adon da suke yawaitawa ne mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya yi takaffule a mumine da yawa musamman malamai cewa zai albarkaci zuriyarsu ‘ya'yansu jikokinsu jikokinsu jikokinsu za a tafi har ya ka samu mutum ɗaya malami mai tsoron Allah zuriyarsa har za ta kamar tafiya bakwai duka Allah yana kiyaye musu su suna kuma bin wannan layi ne na albarka wallahu ala Allah saboda irin yawan wannan addu'o'i da suke yawaitawa da kuma ayyukan su na alkhairi wallahu alam kafin yi wanka sai a tashi ba sai da alfajir ya yake to to ya kina azumin sa a janaba ba ta lalata azumi ai in dai ba lokacin da ake azumin ne aka same ta ba ko lokacin da ma dai mafarki ne ba ta lalatawa ra kan ya tashi kawai sai wanka sai ta musallaci ba wani abu ne ya shafi azuminsa. Wanda ya ce malam mutum ne ya sallar ashiyan wato sallar tarawih a cikin jami'i hmm. bayan ya koma gida sai yake yana sha'awar ya sake yin wata sallar shin yana da damar yin hakan ne ko kuwa sannan idan yana da dama zai sake hutari ne ko bai sake to ba wannan mun shayin bayani akan wannan fahimta ce ta malamai wasu sukan fahimci hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul layli masana masana sallan dare raka bi bi bi bi bi bi bi idan ka ji tsoron dare alfitir zai in ka ji tsoron alfitir sai ka tashi kai wutiri sai suka bashi fasara alal idlaq saraka ka dinga yi biyu kai sallama biyu kai sallama har gare waye lokacin da ka ga alfijir ya keto sai kai wutiri da yawa daga cikin malamai sun tafi akan wannan haka na ji dr ahmad na kano yana fasara wannan hadisi cewa za ka iya zuwa iyaka yadda sa akan wannan yasa za ka ga malamai a saudiya wani lokaci suke yin tarawih raka 20 tarawih raka 30 mai da sauransu wallahu ta'ala alam wasu kuma sukan fahimci cewa biyu biyu biyu din nan zuwa iyaka goma ne saboda na aisha take cewa annabi sallallahu alaihi goma yake ko a ramadan ko ba a ramadan ba baya karawa wallahu ala. mutum yana na shi ya baya karya azumi abinda ba a so kawai ya zama baka hadiya ba yawwa haɗiya shi ne matsala amma da ɗanɗansa zai tsaya a baki ka tufar wannan ba zai zama matsala ba addu'a ne? lafiya ne eh, ma wata addu'a ne wai ko karanta mana akwai masu jarbawa sun da yawa da kawo neman addu'a Allah ya sa su ci jarbawa su Allah ba su nasara akwai wanda kuma suke da marasa lafiya wannan kuma ita wanda ya saba kansa sai ta ce malam da fatan sha ba lafiya Allah ya sa haka amin malam don Allah wata baiwar Allah ce ta ce a taimaka mata da addu'a a gurin yan uwa musulmi sakamakon wannan wata da alfarma tana so ta koma gidan mijinta ومن يجد من يشتع وشا شكنا شمسا مالا لم أن أقيم كان أجرع من قول لي أن أجرب من الظالمين تعالى <laughs> هذا لله تلاوي الدعاء إن شاء الله صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح وتنا في الامور كلها واجرنا من كيدنا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا اللهم ربنا اننا سمينا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما اتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا عبادي تفرقا معصوما اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت ببارك الفتنه وابتنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين وجعلنا هادين مهتدين واجعلنا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام وحينا بالسلام وادخلنا الجنه دار السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام to yanzu addu'a muke tukunya to ya Allah muna roƙonka gafara muna roƙonka jin kai Allah muna roƙonka ka samu cika da imani Allah ka ji kan iyayenmu da suka gabata iyayenmu wanda suke dare Allah ka ba su cika da imani mu ma Allah ka ba mu cika da imani don ta mutu Allah muna roƙonka gafara muna roƙonka ka ba da lafiya a waɗanda suka roƙi mu musu addu'a Allah ya ba su lafiya ko kuma ya ba da lafiya a mutanensu Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suka yi roƙo suna son Allah ya taimaka musu a wajen jarraba su jarraba Allah ya ba su jarraba mai albarka Allah ya sa su jarraba su Allah su kammala lafiya wannan bayar Allah da ta ke roƙo mutaya ta addu'a Allah ya sa mujin ta mai da ita to muna roƙon Allah ya sa hankalinsa ya sake dawowa ya mai da ita Allah ya sa ita kuma ta gyara halinta akan abin da ya sa ta fitar ya zama wato kenan an ba su Allah ya musu muwafakan daidaita duk wanda ya nemi wata addu'a da wanda ya bayyana da wanda bai bayyana ba da mu gaba ɗaya mu gaba ɗaya Allah ka san zuciyar mu ka san bukatun mu Allah madaukaki zaki muna roƙon ka biya mana bukatun mu a cikin wannan wata mai albarka Allah madaukaki zaki ga bukatun mu wannan talauci da kunci da al'umma musulmi ta shiga ciki al'umma gaba ɗaya ta shiga ciki Allah ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana sauki Allah ka zarmar da kasar mu lafiya ka ba shugabannin mu kwarewa a wajen tafiyar da adalci سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين